أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na gai nazarta حديث صدقة ابن فضل من fadl ba da sabu za laisa alal ladina amanu babu laisa alal ladina amanu amilu salihati junahum fi ma sa'imu ila qawli wallahu yuhibbul muhsinin wannan buhari ya kawo shi ne a cikin babi ina sai ce da shi saboda lokacin da aka kashe wasu sahabbai wanda ranar uhudu da sai kafin su je yakin to sun yi karatu da safe sun sha giya lokacin ba wanda ya hana giya ba wanda ya share giya cikin qur'ani wala wala to da suka sha aka zo bai daidai ba aka hana shi ne ana jama'a cikin gari ce to ai wanda aka kashe su uku da su ma sun sha giya kafin su tafi yaya za a yi shin wuta za su sun yi laifi ne shi na laifi cewa laisa alal ladina amanu ba komai akan wanda suka yi imani da Allah ba komai ba da wani laifi ba da wani abu babu kuma ba su tsaya kan imanin ma ba kawai wa amilu salihati kuma su yi aiki na gari ko da ma imani ne mujarrad kamar wanda wasu sahabbai suka yi imani daga mujarrad iman suka shiga fagen yaki kuma suka zama shuhada ko da ba su wani komai ba iya abin da suke imanin imanin mu aiki ne ba tsayawa suka yi ba suna iman suka ji fage yace aka kashe su barantar waɗannan wa amilu salihat menene jawabi laisa junah ba laifi a kansu ma'ana laisa junahun allal ladina amanu wa amilu salihat ba laifi a kansu menene kore shi me aka kore mubham fi ma ta'imu abin da suka ci kusa suka sha a nan ne ake kira abin sha abinci ya yi daidai da lokacin da Allah yake ce da annabi abin nan can wannan cewa wanda za su sallaka ruwa ya cewa wanda baman shariba minu eh ban da wannan kuruni eh so ta'ama nan ba ne fa duk luma kawai da ji ba haushi duk abin da ake sha ana kira sahaba ana ta am dandana abu ila kawai wallahu yuhibbu muhsin don Allah yana so mutane na gani al muhsin shine bawa Allah bankasa duk mutum da Allah ya hace shi ba shi da rahama zuciyarsa ba shi da tausayi ba shi da cin gaba al'umma shi kansa ya sani to ba muhsin ba ne a muhsin shi mutum ne ya ta'adda ana gani muhsin shine mutum da yake kyakkyawan halaye ga sun alheri ga sadaka ga tursai ga rahama ga jin kai ga ibada wannan su ne muksin mutum da ba shi da halaye na gari ba shi shi muksin shi halaye na gari shi ke sa mutum ma cikin aljanna shi sa duk inda mutum ya kai da dukiya ko ya kai da ilimi ya kai da komai in ba shi da kyawa na gari dan wuta ne farko bayyana mutum mutum salihi da kafiri na aiki na gari halaye shi ne mutum sauraka duk mutum da yake bashi da halaye na kyau in mana ya sani shi mugu da cutuka da cuta da bala'i da wani suke da shi da hekji to ba dan adam ba ne shi sa sahabai suka samu halaye na gida a wajen manzan Allah al'afu eh afu idfa bi lati hasan kau da kai amma mugunta ka yi fadila ki ahsan kagin wata nan wanda suke ma na na'isha kage dangi sai na bakar ne sai na bakar na jin zafi ya za ka hijira kana na ce da ke dan dangi kuma ka zo kana murjifuna kana daga cikin murjifuna ku yi kazafi a kan yata wanda take karkashin manzo Allah ba zan ce da ke ba shi Qur'ani ya ce ba haka ake ba ce da su hmm. wannan shine muhsin wannan shine salihin mutane wanda aka tarbiyantar da su kamar suna gan abin nan suna gan Allah gaban su wannan shine muksin duk muminin da bai san meye muksin ba ihsani ba ba ciyarwa ba ihsani ba kyautatawa mugunta hasada hikdi nanima giba ki da mutane waɗannan tabiya ce mummuna baya sa mutum zama an alheri sam abadan mutum da idan wannan cuta ya nisance yake cewa na abu nu'man na hammad bin zaid حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه yake cewa annal hamra allati uhrikat fadiha yace giyan da aka zuba da shi aka kwararan su ranan da aka same su shi ana yana zuba ma wensu wensu cikin sahabai yace wannan giyan ya kasance fadiha kalmar fadihi shine sini wanda bai wuta bai taba shi ba fadiha wannan tsini da ba dafa ba duk giyan da ba dafa ba ana kira fadiya mana ba dafa ba tafasa shi ba kuma abin nan abin nan burkutu to sai burkutu mata in ta nuna ma kawai ta kan tafasawa take kawai ba ba don bala'i kun taɓa ganin burkutu kuwa a ah, ah, ba ku gan kaya ba ah? bayan dafa burkutu an gama dafa ya yi kwana biyu kwana uku yana zaune kake ba ba a wuta bai taba har kawai don bala'i ta fasa wai ta yi haka saboda bala'in da yake ciki eh, wajen da ake yi ta akwai gari don adama lokacin idan injin da ake nika wannan gari na hatsin musulmi eh. a nan ake cewa suke nika nika giyar za a ga hmm. na tsutsa tsutsa tana bi da tsutsa ta da saboda tsutsa saboda ba za a nika ga wannan masara ba je jike she mai dama ana bukatar giyan shine kayan idede yi tsini to ya tsini kafin kafin a je a nika shi shan jika shi da wani tsini ya dade ya dade aka ja ka nika shi da waɗannan kwayotin sai a sake ta dafa ta shi zama a kyale shi bayan shi a sa wasu abubuwa a ciki in ka shafi ga ganin duk garin kawai na hanyar duk rarrabawa yake yi Allah ya kare mu eh, muna yara muna wahar da su da wurin da suke sadi shi sai ga an sa wani alama da eh, mu je mu rushe shi eh, don tsohon taba dukansa Allah kawai da shaidarsa ya wuce ya sha kayan sa muka da kaya shi na gudu to wai sun gudu sun nisa to ni kuma na gudu na zo na zauna wajen fafani na su kuma suna zance zuwa sai lokacin da nike zaune ba ni ne zalimi ba to su suna tsammanin cikin na tare su suna ke zancen su ne na zo na zauna ke da kuma masallaci shi kuma ya sha ya bugu dakiyo ne to ya bi wancan bai same su ba shi ya zagaya ya zo ya gani ya gani to ni kuma ina zama da da suna zama ko ba masallaci ni kuma ina zama masallaci na koyi dan eh, abin na abin na zauna eh shi ya zo ba zai iya kama ni ba shi ni ina zama na kallon na san za ni dan gatan za ta wani shi ya ko cike sa yazo ya manne ni haka ya kama ni zai daka o oh, da aka so masa a can zai manga ce shi yaro ya ya ce dan banza bai na tare da mutunci nan ba ni ne kuma da zalimi ni ne na zo na da daka shan ai akwai wanda ya sha ya zo ya tamu sakar gidansa akwai a cikin a cikin zaurinsa akwai akwai randa babba an zuba ruwa a ciki da ya kai ga randa ya ce ajiya ni ne ake sukuno ake mun iskanci ina magana da randa eh ya ce matansa ne zuwa zaka je ka sukuno su sukuno a nan kina mun iskanci a cike yake ai masu shan giya mala kana ma ma za ka ga ma aiki suke nan eh, sun fito nan da dare su biyu suna tafiya iska yana kaɗawa shi daya daga cikin su yana fusari to ya take fusarin kuma ina tusa shi wane ci kai kana fusa da yara kana wannan iskan ya fi awa har ke nan eh, ba ka ga an taba yi ruwan sama ba ba sawa a cikin ya mutane ke nan ce wannan tusan da ake yi ruwan sama kusan shi ne ruwan sama kuma wannan tusan da ke eh, sawa ke yake cewa wazada wazada ni muhammad ibn abi nu'man kala kuntu saqan alqawm ina zuba ma mutane jiya fi manzil abu talha gidan abi talha fa nazara tahrim kham shi Allah ya sauka da tahrim kham fa amara munadiyan fanada shi manzo ya ummani a shila a kowa qur'ani ya sauka an hana shan giya fa kala abu talha abu wani sautu kake ji ana ji fa kharajtu fa qultu هذا مناد ينادي أن لا إن الخمر قد wannan shine kenan ku saurara ku ji ku saurara ku ji yau an hana shan giya fakala ni shi abu tala yace iza fa ahrika yace doki giya kunyan da yake gaban mu ka je ka zuba da su kara ce ce fajarrat fi sikrakin madina yace hanyoyin kananan madina baki daya suna kwararar giya fajarrat za ga duk ina kwarara umarni ya zo ba irin mu bane wani zai ce me yake cewa ne amina sha to yanzu da sahabbai suka ji to tun da suna tare da Allah ko ta ina sheran ya iso suna zuba da giyan da wani zai ce safon bai shi bai ma fahimta ba su ina kai turawa kala wa kanat khamru yawma izin ya ci ka giyan su fadiha fa kala ba'du qawm kutila qawm wa hiya fi butunihim an yake wani mutane amma sun mutu akwai a cikin su akwai giya kara fa anzar Allahu laysa alal ladina amanu wa amilu salihat junahum fi ma sa'imu an sam gai ranar tashin kiyama kalma cewa zadani Muhammad kala Buhari zadani Muhammad Muhammad wannan Buhari ne ke komawa tun da yace na Abu Nu'man shi Abu Nu'man ne ke cewa zadani Muhammad an Abi Nu'man na fata kuna gane wani ya hada maka hanya guda biyu na nan wurin babu kauli la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu yawan tambaya tambaya na wasa tambaya na irin kure mutum tambaya na irin waɗannan dai tambaya na kure mutum Allah baya son sa Allah baya son sa Allah baya son sa la tasalu an ashiya kar ku tambaye wasu abubuwa in tubudu lakum tasukun abun kuma zai zo ya same ku zai zama maku tashi hankali nan gaba ba zai maku kyau ba zai maku tashi hankali in ya bayyana a gare ku ku tela wannan tubudu ba na in ya bayyana a gare ku al'amar ya bayyana a gare ku zai cuce ku menene shi hadisi zai ifassara maka wannan abin da yin tubudu lakum in ya bayyana ya bayyana abun ya bayyana ko ya yi wani abu zai abin da ka tambayansa in aki ba abun zai zo maka ba zai maka kyau ba yace حدثنا منذر ابن وليد ابن عبد الرحمن الجارودي حدثنا أبي حدثنا شعبة عن موسى ابن أنس أنا أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتبين ما سميت مثلها قط تبجي قال من شيتي law ta'lamuna ma a'lam yace da kuna sani abin da ni na sani la dahiktum qalilan da dariyan ku kankan ne kankan yinda ba ku samani wala bakaytum kaseeran da kun yi kuka mai yawa wannan jumlan abin da Allah ya ba mu gana na irin abin da yake ji inda ana ma gawa a cikin kaburi wata na leka ya yayi manzalin amma manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Allah ya bashi dama yayi wannan katangan tsakanin mai rai da wanda suka mutu da ba wanda zai birne wuni da akwai sautin da in ka ji shi ana ma gawa an zaba kai ma zaka bar duniya to sani ya ce ba wanda zai birne wani amma da za rayu da zai gwada ma sahabai amma akwai sauci mutuwan da kaji kamar kamar gani a janu ne mutum ya gani a janu da rai muna na da rai irin sau irin a siffar da zai gani bai sa ba sai bar duniya to duk irin waɗannan tabi'an manzala yana gani manzala yana gani kuma na nuna masa wani abu a nuna masa aljanna a nuna masa wuta to irin waɗannan abubuwa da irin sanin da ya san yin da Allah ya yace da kun san abin da na sani da dariya da kuta tashin kiyama ku lura watar na amininka ko mahaifinka i mutu daɗe kai ka ga yadda duniya yake ya kake ɗauka duniya wannan she karata me ya yi ma najeriya da aka kashe man jafar ba na samani ko ruwan sha na san akwai abin da ake kira ruwa ina manta ma shi da wani irin rayuwa ban san kawai na nake ba to irin waɗannan abubuwan ba iyayenka wanda suka muka dai ka rasa ma mai duniya ake ciki ne to irin a cikin wannan halayen kullu ana ciki me ya zaka ji dadin rayuwa to rayuwar duniya fa ina da tashi hankali to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya taba wucewa ka yayi ina jin wanda suke cikin kabarin ana masa azaba ina ji a ce yanzu mutum ya ga iyayenka ko dangi ko wani abu ana masa azaba ina jin kukansa to ina zai sa kansa yawanci zaka yi dariya ma to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka bashi wadannan abubuwan labarin shine kike da kun san abin da nake sani ko kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan ne ba lokaci ba lokacin dariya rayuwar ba ku ɗaya lahira ne saboda Allah shi ke da tarin sa ka ga mutum ban gida ka ga shi a ban kasa dan wuta ne a cikin mu da zaka iya ganewa da cewa dan wuta ne ya zaka gane ka gane cewa dan wuta ne kuma dan ajanna ne wani to manzo Allah ne yana sanin shi wadannan abubuwan hmm? gawa ka gan gawa dan wuta ne sai irin waɗannan abubuwa da suka taru wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wanda wani sa bai sani ba to wannan gaibi ne duniya ce da babba ba wanda ya sani to yana daga cikin abinda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanar da shi a nubuwansa Allah ya nuna masa abubuwa wanda mu'jiza ne kuma yana fara kaga ya faɗa mana cewa abubuwan da aka sanar shi da za a san da da da kun tsani abun bai zai ma amma ya faɗa ba kamar yadda suka faɗa jiya ba ya faɗa cewa akwai abubuwan da an nuna mu wannan shine mu'jiza da an nuna muku ba zai yi ba wannan kuma siffan da Allah ya hace shi daban ne mm, suran nasa daban ne namu na fata an gane jiya ka mun yi katu a yan shiya suke cewa ko wani ilimi wanda manzala ba da mai fadai shi tafiya lokacin da aka ce bayyana matsayin ali ga dirhum ya goyi saboda yana tsoron wasu abin nan saboda akwai wahayi da ya goyi wanda kajin kufurci bawa don Allah isa da sako su suke cewa ma Allah yake cewa ya ya ballig ma unzar isa da nubuwa na ali ka ki isarwa kuma da wasu kuma sufaye da suke gan cewa duk abin da ya shafi ibada sala azumi zaka manzan da isa da shi to amma akwai su ilimi daban wanda Allah ya sanar da manzan Allah bai wajibta masa ya sanar da kowa to in wannan fahimta ne eh ilmin hakika wanda abu yake kuma ba boye ba manzan Allah lokacin da ya wuce makabartan ya gana wasu anzaba shi ne ma ya so sahabai su ji to amma illan sanarwa ya ce ba wani zai birne wani abin da ya sai barki na ce na na roƙi Allah kun ji wala ba wani zai birne wani tashi hankali da kuma kuma rayuwa Allah ya shi ne yake cewa rabbana atina fid dunya hasanatan kaga abin da ke fada nan yaye maku zaman lafiya mun ba za ku tsaya wa za a nuna masa aljanna yanzu zaman lafiya ce ce tafi wa za a nuna masa wuta yanzu zaman lafiya an bude ma a janna ce kai dan janna ka zan ruwa ru'inu kana nan kana fama da wannan azaba rayuwa ba wani shi rata yi kansa ba muna cikin wannan kuran da wannan fitina wannan tashin farashin mai da sauka da anzaba da zage-zage da tsoyi da wannan rayuwar ta fice da bakakin fata da mu ne karshen duniya da wannan kuran hazon da yake wahada al'umma mai asma kuma ba zai yi to irin wannan rayuwar sha bude maka aljanna ga iyalanka a ciki shi wani na ta kansa to manzala shi ya gani wannan sallallahu ya gani wannan ma nuna masa wuta wa ya gani wuta zai zama lafiya shi jahannam sharin jahannam ka san nan kuka na samu yaro ne ke kuka da cijo zai kuka sai kaga awa yake zuwa to jahannam mutum za a ga dai iyayen ka ko wani abu sun mutum da jikin sai kuka kamar yaro ina gudu wuta yana bin sa sirara kuma wata zaba ne da siffan ganin wanda ake yin sama shi matashi hankali ne sirara mu na kuka ka gani mutum da ka san shi shi yana kuka kamar yaro mu na neman mafaka kuma da sa da komai yana kuka wuta yana taimaka a zaba sirara kuma mace da namiji babba to saboda aka jahannam wata tashi hankali ne wanda ma miki dai zaka ce ina ma Allah ya hace don me Allah ya hace ka duniya ma to duk suna gaban mu shine tashi hankali babu irin sa an tashi ka cikin gabar ka cikin baranta na wuta shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wuta za ma dan wuta za mai da hakorin sa kamar jabal uhud don ba irin abin da yake jin mutum na jin zafin wuta kamar harshe da hakori hakorin wuta ya ba hakori ba ka jin zafi to sai amma da shi don wuta ya cinye fata kuma shi ke jin zafi to sha ma fata mutum fatan da wutan kafin taba jikinsa fata shi ta narkewa ya gama sake komawa a masa julud saboda jin zafi da dadi da kake da a tafiya da fata yake to wannan abun da yake gaba mutum ne amma mutane sun dauki kisan kai da munafinci da duk sababin da ya shiga wuta mutum mutum na gafala kansa. Bune na haɗin to ike cewa faqata ashab rasul sallallahu alaihi wasallam wudu'ahum lahum hani yace lokacin da suka ji wannan maganar kabin sahabbai suna kuka koyar su fuskar sai ina kuka wudu'ahum lahum hani suna yin kukan zuci hani shine kukan mara lafiya ko yana jin kukan a zuciyarsa fakara rajulun shawalun mutum yace man abi waye babana ya rasulullah sai ga manzo Allah ya ce law ta'lamu ma a'lam da da haka shi tambaye wannan tambaya kage gair munasiba nan amma tun da yace law ta'lamuna ma a'lam to lokacin abin da yasa ake haka sabai sun samu kansu ne lokacin kafin musulunta lokacin jahiliyar nan sun sha mamaki shi ga mutum kuyanga ne yana yana take kuyanga wani kuma yana zina da kuyanga in ku yanga ta haihu uba ina cewa dansa ne shi kuma mai zinai su cewa nasa ne to saboda haka shi ga mutum ya tashi ana masa izgiri a cewa ai dan zina ne wani kuma ce baban dan nasa ne to wannan suna da yawa to wani tunda ya imani yana sai kau da wannan abu to amma laifin gani ne laifin musamman da aka tashi rayuwar da aka tashi ne to sai aka wai su shi tambaya manzala waye baba na hakika kai Allah ya kasare mu da wannan fitina to sahabbai irin wannan lokacin rayuwa da suka samu kansu ke ba laifi da yar mace ya ba ta rana kuyangun da suke da su shi ga mutum yana da kuyanga shi na ina ina saduwa ita kuma ya ba ta umarni ta ji ta izina a yi ciki shi ga an haifi yaro yaro ya rasa kansa uba yana cewa nasa da kowanne yana ce nasa da mutunci ya zai hana zina illa ce shi ga mutum ya mutu iji waye babansa to irin wannan tambaya ne wani kaɗa kare mu fakara rajul man abi kala fulan yake na wali ta hadhihi aya la salu an asha in tubda su tun da ba la'i ne wannan tambaya ana wani tambaya ne zance la'i ka tambaya to wani shine babanka to shi kenan shi Allah ya ce to wannan irin tambayar kwakwar nan ba shi ake manzan zancen layira ake don za a yi wannan tambaya hmm. rawar nadir wa rawa hayyazun ubada an shuɓa ruwayan ya zo wajen shuɓa tun da ya ce da na abi na shuɓa to shi ah, da yake cewa haddasa na munzir bin wali ibn abdurrahman al-jarud kage yana daga cikin sulafiya na buhari ya ce haddasana munzir ibn walid ibn abdurrahman a jaruji mutum da yake nan shi shi kuma munzir ya ce ni abi kagin tsakaninsa babansa shi shi uba shi musa shi ana to shi ne ke cewa ban da wancan munzir ibn walid akwai madar wa rauhi ibn ubada su biyun kuma sun rubuta wajen shi uba ike hmm. cewa wannan ina nuna maka ruwaya ce wanda musulmi ya rawaito shi musulmi ya rawaito shi ruwaya nazar ruwaya nazar fa wasalaha anan in ka lura yake cewa an Musa ibn Anas an Anas radiyallahu kala khataba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam labarai ke bayawa to shi ke cewa حدثنا فضل ابن سهل حدثنا أبو نذر حدثنا أبو حشم هيشمة Eh, haishama eh, haisham kunaku ko haishma wani na akwai ni na ah na washa ne wani sani na ku eh, na ku sa ku sha sa a'a isa tambaya sha sa ba ko hmm. i yi wa ba wa nan wuli ba. haisama. hadassana abubuwayi r. hari da ibn abbas radiyallahu anhu ma. kare. kane kawun ya sa al-una r. rasulillah abbas ke ce waɗansu mutane wanda ake tuhumar su da nifaka faka. suna tambayi magana da istik'a za'a. fayarkul rajim. shimcinci mana ajiye. waye babana fayarkul rajim. shi wani mutum manzan yana wa ce ce tadilu na katu ya ce rakumi ne bata ina wurin da yake aina na kaci ina ne rakumi ne yake yan kawai wanda sun zo wazi shi abin da yake damusa rakumi sai sun ce tun da manzan ya san gaibi ya nuna masa wajen da zai sun ce rakumin ka to manzan ya kan gaya musu ce je kawuri ka zaka dauke rakumin ka wani shine babanka fa anzalallahu fihim hadhihi aya to ya ayu alladina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasuku to anan wurin cewa munafike ne hadisin ya kori wani sun yi imana makuskure suna tambaya ne ibn abbas ne ke fada za lalai iya yi charges ne ko kuma suna yi haka ne tunda ba masu mai ba ne suna tambaya na amma Allah kuma ya nuna masu ya ayu alladina kira su da sunan imani la tasalu an ashiya in tubda lakum tasuku tambayan nan an yayi maku abubuwa ba zai maku kyau ba da ka rufe la'alla babanka kai dan zina ne an tambaya da kai shi yafi maka ai ba da ba wanda ya sani in tukudu lakum tasukun an bayyana ma abin da kuke tambaya zai bar muku mushkila a rayuwarku to sai da kun ya yafi maku to wannan ya nuna cewa sahabbai sukan saba ma Allah lokacin manzo Allah istiza'an suna istiza'an amma Allah kira su da sunan imani kage da istiza'an ajini istiza'an ji su suna ganin in tambaya ai akwai almajiru suna nan a ce wani kamar a cikin litar sirti a ce waye wanda yake da fuska guda uku yana da hannu guda takwas ya zai alwala wanda bin sharan ashamawi ya kawo shi da irin tambayoyi na eh, da duk dai a sayin da za a yi irin waɗannan to Allah dai kira su da sunan imani ya ayyuhal ladina ma ku wanda kuka iman la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum hatta farga min ayati kullaha to wannan anan ya nuna cewa yadda sahabai yadda kishiya suke cewa sahabai sabon Allah sun mace sahabai duk wanda ya saba Allah dan wuta ne to manzo Allah yana nadare sahabai suka saba ma Allah sun gudu ba ta Uhud sun gudu an kira su Allah kuma ce ya fi musu gashi ibn ba ya ce da su wani suna tambaye za ina rakumina ina kayana suna tambaye sun sai manzo za nan ma nan wasa suke yi da shi wasa suke da wannan tambayoyin ba wai da jijiya ba ina rakmina an sai wahayi ake yi amma duk da haka saboda tarbiyya manzo Allah yake masu shine manzo Allah yake da su wannan ku Allah ne ya saukar da Qur'ani ya ga masu birki kaga laifi na kan wannan mutum da ya wannan laifi ne laifi ne wannan amma Allah bai su dan wuta ba su ko sun kafirta aw na ruwan su dan sha ai wuta nun su yake don me sahabai sun saba ma eh. ya ce babu ma ja'ala Allah min bahiratin eh min bahiratin wala sa'i wala sa'ibatin wala wasila wala hami wannan zai zai fasara maku da eh har karshe wadannan yace ma ja'ala Allah Allah bai sanya wani mashru Allah bai mai da shi wani mashara'a ba Allah bai mai da shi musulunci ba Allah bai mai da shi addini ba waɗannan siffofin rakuman da kuke kusanci da Allah da shi na wajen mota gunki kuna yanka maguma gumakanku. don kusanci da Allah Allah da bi sharanta yi ta ba shine ma Allah Allah bai sanya shi shari'a ba ma'ana ma Allah mashru'a Allah bai mai shi shari'a ba kalmar bahira ko sa'ima ko wasila ko hami duk wadana ba jini ba ne ku kuka ci kiro iyaye da kakanni kamar nan a ce akwai takutawa takutawa shi a nemo qur'an da hadis da ahlan ne takutawa takuta har ke cewa to ne kai ka ka gyara mu wani ya madi sha biyu tafta mene ne tafta ha to sha ce wani yi kuma wannan hmm. eh, eh. a ce wai addini ne wannan kuma kuma sha biyu to ta kuma wa hudi ban fasa tafta ha eh, taku ce na me ya ke nufi taku taku suwaye malamai da masu o fakire fa suna ba da kyauta suna ba da sadaka o masu baran suke fara wannan eh, kyauta ku ce fa yau ranar ta ku ce fa a wai kuma sun ce fulatanci ne suka nada abin me aka ce su dai ga su dai eh shani na ke a can dutsen a kan me shi ne ranar ranar suna ne suna ma banda banda wa iz kan le balisa to yanzu wanda mutum ka mai da wannan ajini to yau shi zaka samu ladan sa wai baka ladan wai faranta maka kana su manzo Allah kai azmi ran cikin mana kana son sa dan tambayi shi da barake ne eh mi azumin litinin ya ce ranar da aka aike ni ranar da aka aike ni kuma ranar ya bar duniya da mai zaka ji ibada an da abin da manzo Allah ya fara shi ake yi eh kai ibada ibada azumi kuma kowane wani litinin kuma ba wanda tun ko ta su ba sa yi kai azumi arafa ma wasu ba sa yi yazo kana gyawa abubuwa ke wani abin nan

in yi munasaba a wannan da wani abin da yake yi da abu saboda haka ana da ainihin ko yi shi kuma ba damuwa wa iz eh wannan magana na mamaki dake da gaba ko da asuba ko ba da asuba da sahu dai yana da masayin sa arafa kuma yana da masayin me za a hada su eh ba mun haduwa ne cewa mai saboda ba su kawo shi ba wanda zai kawo shi su ne wahabiyawa oh azmara kuma wahabiya suka kawo shi su suka sanar da shi ai malaman mu duk zaure kowa ya san me azmi arafa abinda yake cikin littafi ba ma arafa ai azmi arafa ai sannin ne ne tun muna yara azmi iyayen mu suna yi kuma sukan hada shi sai su biyu ma suke yi su yi ranar iji ma ranar idi shi ga yi wani azumi rabi rana shan dawo za a yanka a ci kawai kawai abu ne masu mashirci suke fara ma a gaskiya malamai zaune suna yi azumi kwarai kuwa a sittu shawar da sittu shawar ne ba yi har yanzu kuma sun gina shi na kan malikiya tukra wa wannan yukrahu na cikin ashamawi wannan ne ba amma azumi rafa na yin sa wa iz qala Allah ya furu qala Allah wa iz hauna sila na fata gane wajen da wa iz qala Allah ya Isa bin Maryama abin da yake sai ce da kai ce izn anan kalmat izi shine ce wa iznan hauna sila ne akwai abin da ake kira balaga sila ma'ana ba da ma'anan fassara shi ba izi bi ma'anan ladhi ba ne sila bi ma'anan ziyara ce ko ka fassara izin ko baka fassara ba kalmar ina nan wajen da Allah yake cewa wa iz qala Allah ya isa shi ka ce yayin da ana amma izin ba za ka iya fassara shi ba ba shi da sila sila ce in ji yan balaga al-ma'ida yace kalma ma'ida asluha maf'ulatun ga ismu fa'ili ne ma'ida an lawazin fa'ila to amma ism maf'ul ne ya ketare ka'idan wazni eh maf'ulatun kama kama yadda Allah ke shine ke ce ka ishatu radiya ma'ana isha rayuwa murdi'a murdi'a kage su maf'ul ne rayuwa murdi'a ma'ana mardi'a shi an kara mim izma ism maf'ul to shi ma wancan ma ma'ida mamduda ko mamfuda amma ba zai kasance radiya shi ka gan kamar radiya nan ismu fa'ilina ma wazn maf'ul ne na ga in baku da nasija cikin wannan mangana na fada ne hmm. ya an fahimta ta mazazu na hau ya ce za a zo ai ba fassara ba ya ce otofilikacin ba'ina ba'ina da rabiya baki daya alawazin fa'ili ne amma mangaran ina nufi isin maf'ul ne na fata kun gane ismu fa'il ana magana wazni ne sarfi ne ake magana nan ba fassara ba sarfi ne kai gyara zaman ka kai wata ci to ka shi ka je waje shin me muka ce ina muke let's talk yau karatu kuma kana ta bacci hmm. kaga to shine o ma'ana shi ma'anan can ma'ida me da ya yace, ni da biha na kuma yace ni da biha sahibuha min khair yace ya karkato mutum zuwa sahibinsa zuwa alheri ma'anan aslan kalman ni da ni ma na karkatowa ni dan ba ni kawa na nan wurin hmm. shine ce yukalu maddani ya midduni ya karkato da ni ya karkato da ni ko mutum da yake tafiya yake tabakul shi yake kamila tabakul wanda yake mela haka e mela haka shine to ba abin da ake nufi shine karkato zuwa alheri asan kalman kenan amma ma'ida shine miratu mimana wajen da ma'idan da akwai abinci a ciki wajen zaman da akwai abinci abincin ma akwai ta'ama a ciki ake kira ma'ida to amma ya fassara maka aslan kalmanin nida ko mida biha sahibi ila khair ma'ana ya karkato mutumin sa zuwa alheri eh da za karkato maka abinci zuwa ci ai alheri ne babba to wannan shi ke maganar kalman jumla lugar rajiya ce da na so yi maku tasiri na akan wannan lafzin saboda wannan lafzin ya fi ya kawo shi daban-daban a wajen kamus don ku gane mene ake nufi kar maddi maddani ya midu kage ba shadda maddani ya midu ni daban da madda akwai shadda to wanda yana nufi ma'idan kenan amma asla ma'ida shine abincin da wajen da akwai ta'ama a kamar yadda mai abin da yake cewa hawanu alaihi ta'am wurin da aka tana da akwai abinci ake kira ma'ida to kalma ne ke sai fasara maka aslam qala ibn abbas mutawafika ma'ana mumituka ni ne mai kashe ka ba na kashe ka ba ni ne mai kashe ka ismu fa'il da Allah Allah yake ce da nan Musa inni mutawafika ni ne mai kashe ka mai kashe ka ba uh, na kashe ka mana yadda wasu suke fasara ni ne mai yi kaza ko yanzu zan iya karbi ranka to sai wanda ta ce annabi Isa an kashe shi nan bangar ba daidai ne ismu fa'ili ne ni ne mai kashe ka ko yaushe eh ba ba ba ba ba ce wai na kashe ka ne mm, ismu fa'ili ne shine mituka. Mm, bai ce na kashe ka ba yace hadathana Musa ibn Isma'il hadathana Ibrahim ibn Sa'ad an Salih ibn Kaitan an ibn Shahab az-Zuhri an Sa'id ibn Musayyib ka al tu to ga kalma nan ku jala zai fassara maka ya ce bahira allati yumna darwa darruha ko ba haka bane darruha litawagit fala yahlibuha ahadun minan nas yace ana hana shi ne wannan bahira ana hana nonon ta ba ba kowa she gunki nonon ba wanda zai shafe za ta na ringe masu bota gunki wanda suke hidiman gunki ko gunkin kansa fala yahlibuha ahad minan nas ba wanda ya kamata ya ba wanda ba wani mutum da zai sha wannan hal nan sa shi dai wanda suke hidima gunki kuma a rage ba gunki da shi shine abin da gunki ke nema kwararo a kansa kalmar litawagi mana da tawaki mana ana hana ba kowa shi gumaka wa sa'ima wa sa'iba kalmar sa'iba shine aslan sa'iba dare abu shi san kaji bararabe ya ce sai mana bashi kyale shi kai ka kula da shi sayyibu manta da shi banza da shi shine sa'i ba kamar sun fa'ina abin da yake nufi yace kanu yusayibunaha li alhatun suna bari waɗannan gumakan ne domin gunkinsu sayyiba kyale su ma'ana ba wanda ya sai taba su shi gunkinsu shine sayyibuhu suna kyale shi eh. ma'ana me suke kyale shi la yuhmal alaiha shi ma'ana dura kuma suna daura kaya a kansu amma ban da su su tsayibu suna kyale shi shi ba abin da zai a daura makansa saboda an bai su suna gunki ne ina fatan gane zai zai fassara muku dalla dalla dukansa menene bahira menene abin nan zai gaya maka kala kala abu hurairah mu'allaka ne قال رسول sallallahu الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي shine mutum da farko ya zai kawo gunki a harami da biyan da ake yi ba gunki a babban harami da biyan da aka yi sun da ibada amma ba gunki ba ne to wanda ya fara gano gunki shine amr bin amir al-huza manzo Allah ki na gan shi ya juru kusbatu finnar abin nan sa a hanjinsa ya fito ana ana zaba kage wani nau'in zaba ne jahannam a fito da hanjin ka baki da daure shi a wuta kana kewayewa ba dama raba ka da hanjin kusa bi ma na hanjin sa amma ana masa azaba a cikin wuta kana awwal me yasa ake masa wannan kana awwal man sayyaba sawa'id shine farko wanda ya maddara kuma ya kyale su domin gumaka sayyib ma na sake su bari su a ba sawa'ibu masu gumaka na fatan gane mana ne farko da ya kawo gunki a wurin ike cewa wal wasila wasila a tashi na shi ne farkon haihuwa a kuma to in ta farko in ta haihu farko mace da yake na na biyu mace to na biyu na mace ne to za a yi takar da shi a wajen gudu ba haihuwa kuma ba wanda ta dade tana haihuwa ma'ana kuma ce yarinya ta haihu daya mace na biyu mace to na biyu mace nan farkon ba komai na biyu to za a yi gunki da shi shine to wal wasila wasila ma'ana ta je rutuwa haihu a mace wasila shine naqatul albikr tubakkir fi awon nitajin ibil farko haihuwansa ta hafi rasumi sun sanna ba da unsa kuma daga baya ta kara mai ta kare mace wa kanu yusayibunahu tawagi inda an yi haka to sha madin wannan bai gunki in wasu wasalat ihdahuma bi ukhra laysa bainahum zakar ma'anan in ta haihu a jere mace guda biyu to wannan sha doki wannan karshen mace a madai gunki shine yusayibuna suna kyalishe su mai da shi gunki kaga tunani ne na tsari nasu suke yi na ga ba ku fahimce shi ba ta mu ji kai a shi ina na riga ka tambaya yadda za ka fahimta hmm. idan budurwar saniya hmm. haihuwa farko ta haifi na namiji hmm. haihuwa ta biyu ta haifi mace ta uku ma ta haifi samu namiji wa sai fassara kafin ka gane kuma me yake fassara kafin ka gane fassara ku na asul dika eh budurwar tabuwa tubakki mm. fi a misalin tajin ibn eh shine ibin shine ya dukiya maka ninka ba ta abin da ya dukiya maka kenan ko to ci gaba sun masu sanna ba a unsa sannan haihuwa ta biyu ta haifi mace to kanun da yi gunahun sun kasance suna kyare waɗannan irin tawoyi duk da bakin shin ga gumakan su je ka in wata rasin idahuma da ukhra idan ɗaya ta tare da ɗaya laisa bainahuma zakar babu namiji a tsakanin shine to ni nan nake ma na tambaya sunna wa kuma zai fasara Sabin kai zai kaddi kansa warwa su bai masa abin da yake wancan ibn shi ya dauki hankalin ka ko shi sa kake cewa akwai namiji a kan su kaga ina zance mai nan da yake tafi awon na ta ji ibin shi ne kake cewa ibin namiji ko amma karatun su masu sanni ba'adun don bi'unsa. shi ne ya dame ka mace ce a jere gashin da mutum sa bai ce cewa

wa وكانوا يسيبونه من دواقيه saboda ta haifi wannan sai su bar shi wannan din da zai kasance amma na gunki yin wasu da suke gida kuma bi ukura zai ta bayyana kuma zaka in ya kasance a tsanin haihuwar nan na mace na farko da na jima a samu mutu a haihuwa da to kai kana da shara na al'ain to kara duba can da yake cewa فسر ابن مسيب بكون ناقة بكر تبكر أي تبدأ وكل من بكر إلى شيء فقد بدر إليه شيء تيوى قول بأنثى يتعلق بقول تبكر قول ثم تسني بتسنية أي تأتي في مرة ثانية بعد الأنثى أولى بأنثى أخرى كاتم جدا جدا to can wanda ya dauke fi awwal nitaji ibil ibil sunan shamili ne kana so ba ma kana so ka abin nan abin to walham kun ga kalmar ham shine wanda an doki masa nauyin kare ba za a dora masa kaya ba ham kenan an mana kun sai hima ba shi kun ina da doka ba abin da za a dora masa bayan sa shine kalmar ham farin ibn ya ce namiji ne yadarbu diraban ma'aduda za su ce kibanta masa cewa in ya barbara zuwa adadi kaza in ya hau mace adadi kaza to za a dauke masa saboda ya biya bukatun su ba kowane rakumi ke kai wannan matsayin ba rakumin da ya kai har zai barbara ya isa masu gargi to ya yi wannan ya kai wannan matsayin adadin bar'an nasa to shi a yayi to shi shugaban garge ne ba a dawo masa kaya ko lata karbi abda ya ginda ma zai ya garge sai yi buha shi a kyale shi shi in an ya mutu mata gunki za a bayar komai sa na gunki ne ba wanda zai ci wannan naman ko a yanka shi shine ke cewa falun falul ibili yudrabu diraban ma'duda adadin da ake so fa iza qada dirabahu wadda uhu da tawafi sha kyale shi domin gunki wa fauhu min alhamd shi siyafi masa siyafi wannan rakumi ba dor masa kaya falam yuhmal alaihi shay wa tamawhu alhamma ma'ana wa kiyaye kana dor masa komai akai ina da yanci ya abin da ya ginda mu ina fata an gane وقال يا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري سمعت سعيدا قال يخبره بهذا قال وقال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى يأتي وانا جيت ما بتفسير ابن مسيب بني ما ناجي man zala ne yana ce kaza sai ibn musayyib fadan da yayi bai dangata zuwa goje abu shirikin sa ne ta baje abu sa man zala yake fassara yinda suke yi da to waɗannan ka'idodi ne na gunki ko yanzu mutane kawai suna da ka'idodi akwai taron da ko taro ko na abu haka ba kowane abu ne mutum kana kawai zaka shiga ciki ba akwai mutuwa mai kai ba zaka ji ba in ka ji zaka mutu kai ma ka'idodi ne gunki su ji a masa ko shekara abu kaza ko damuna kaza ko doya farkon ta doya ba kowane zai ci ba musamman wanda sun zama tagwaye shanci doya an kai an kai wata biyu wata uku kafin ku ko danyen doyan kun ci mutuwa za ku yi duk wannan cemfe-cemfe ne na arnanci da maruzanci وروى ابن هادي عن ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نونا مكا حديث موصول حدثني محمد بن ابي يعقوب ابو عبد الله الكرماني حدثنا حسان ابن ابراهيم حدثنا يونس عن زهري عن عروه عن عائشه رضي الله رضي الله عنها قالت قال الرسول صلى الله عليه وسلم رايت جهنم ياتي ناجين جهنم wannan shi ne ta sha kai wadda ba ne alhamdulillah ba kowa na Allah ya bashi wani matsayin ba to abin da suke ce a goyi manzala ya fada ma ya ganye hannu akwai malami na da a cikin da ya ce shi wani ya ji ziyarar manzala sallallahu alaihi wasallam shi ya mika anusa shi manzala ya bashi burodi wannan wanda ake gasa a ne su burasa zala yi mika masa burasa madagaske gaske ne ba cikin girba burasa an mika masa da min karamati su dadina da su su fada wanda ba san aji shi ba zala lokacin da aka nuna masa aljanna to shegin yayan bishe mika kanu zai tinke shi an gaya masa abinci a janna baya karewa ya zo duniya duniya abun karewa ne ya za a fito shi duniya abinci a janna baya to ina gurasa ina nan na abinci a janna ina nan ya kare ko bai kare ba ya kare kuma ya saba ka'ida amma shi ne kuma abinci a janna baya kare ba to mutane ba sa karatu wannan ya manzo da ni kama gurasa wannan gurasa daga ina dole shi zama a janna kuma na janna to ina ina a hadisi na cikin buhari manzo na sai sun ke wannan bu shi tana cewa abinci a janna baya karewa shi bai shi amma yanzu kana nan duniya kace an mika ma an mika ma an mika ma abinci aljanna na'am ina ne da rai sai an gama ko ai karka dawo da baya inda kalmomin kayan kulle ka baya barbara ke ko kuma sai ni ba kuma sai ni ba ba gane ba ba duka ba ne rakumi ta haura kuma bara-bara ke ce wasu gashi ce ta gane ki ko a gani ba yawa ike cewa haddasa ni حدثني محمد بن ابي karshe da yake cewa ana aisha ta radiyallahu anha qalat kana rasul sallallahu alaihi ra'aytu jahannam yahtimu ba'daha ba jahannam wanda take kasa tana cima sama wanda take sama tana cima sama saboda shi jahannam ba sama yake ba kasa yake na kasan tana cinye wanda take sama jahannam shi ba bai ne ba ne aljanna ne yake da sama wanda ya fika yana saman ka to jahannam kuma wanda ya fika yana kasan ka haka jahannam yake jahannam wanda ya fi bai laifi da yawa shi ke sama to aljanna kuma wanda ya fi saman nan shine wanda yake su barzahu kenan ya eh, abin nan Ah, fiddausi ke domin a janna wani zai zauna nan zai ta gani ita gani wani saman sakamata wurarwa bangon ka yana can yana sallah wa duha yana kiyam ne ke kuma kana na kana zagi mutane an yafe ma ma koyi an sa maka kasa hmm. zuwa gunsa zai dauki shekaru don wanka mai kiyam ne mai rahama sai duk haɗu wani wuri aljanna ba nadama da mutane za su yi nadama mutum ya waye gari tun safe bai yi zikir ba la salata annabi wala hailala wala tilawar qur'ani wala sadaka wala jana'iza ina nan funtum tun safe ina nan shi dai hamsu salawat ma bai iya ba kawai imani ya saka sa shi a aljanna shi kasuwa ai babin kasu kaka zage yan kasuwa ko wani kuma da kudin kaka zage su wani baya zuwa kasuwan gara mai kasuwa yana neman halal wani ina na lungu ne yana zaune ba abin da yake mutuwar zuciya da bara da mutuwar zuciya da zagi mutane da kallo ma ta mutane a ciki ina zaune ina shan kwatami a gefe ne kiyaye tai wa ra'aytu amran manzo Allah ta'ala ce bayan na gan jahannam na ga amra ya juru kusabatu kusbat kusbahu wa huwa awwal man sayyiba sawa'id shi farko wanda ya tsara dokan cewa karata ba rakumin ya kasance irin wannan sahibin da muka yi mangana kan mu to anan ba ku tambaye ni ba shi wannan mutum ya zo da kafin menene wannan na gode daga nan suka dauko shi ike cewa ba ku tambaye ni ba shi amur ya zo ne lokacin fatra babu annabawa yana daga cikin wanda suke cikin masu fatara shi wanda fatara shi sa ana cewa larabawa a cikin tunda nabi ibrahim adina nabi ibrahim suka samu sa ko da aka lalace amma tun wanda aka afe shi a makka ya samu adina nabi ibrahim ya karkato to ba sa cikin alfatar dalilin kuwa shi ne amur shi na cikin mutane fatara don mazala bai same shi ba kuma ya zo shi ya kawo gunki to shi sa shi yana wuta saboda saboda yake yin na annabi Ibrahim da jima na yake su ahal fatra waye ne ni ka ce shi ba cikin ahal fatra to waye ahal fatra to wanda yake son karin bayani ma tafsir na abin da sinkiti yayi bayani akan ahal fatra mai kyau adwa za a gin fatra mangan fatra ka gani jima ce mai sau to shi sa wai su malamai suke ta'anan hadisin muslim wanda ya wace wani mutum ne zai tambayi manzala ya ce na babana shi manzala Allah ce babanka a cikin wuta yake mutum ya juyo zai tafi shi manzala ya kira shi shi ya ce babanka da babana suna wuta to wanda suke inkarin sun ce to in aka ce suna cikin wuta fatran lokacin fatran na fatran ina ahal fatran sun ce wannan fataran da ake yi shine lokaci annabi ibrahim zuwa manzana ba wani nubuwa don ba za ma mutum azaba shi sa suna inkar wancan hadisin wanda shine daidai mu inda inkar hadisin bai tabbata ba in dai hadisi bai tabbata ba ne abun ji to shi sa wanda yake son kar bayani ko masana sun ji ya tattara wadannan abubuwan domin in ba wannan hadisin ba domin ba yadda za ka yi a ce mutanen da suna lokacin suna makka suna a ce ba ta cikin ahal fatra su ba nubu wanda ya zo masu tun annabi ibrahim zuwa wanda lokacin suna daga cikin ahal fatra wanda kuma sun yadda ce waɗannan hadisin amur ko sun soke wancan ajisun to hadisin amur ya za ku yi da shi domin shi ina daga cikin mutane fatra ne ya zo ne kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Huzai ya zo shi ya fara kafa gumaka inda ko ya kawo gunkin in kun ce don gunki za a kore shi ai lokacin wa ya sanar shi gunki ba kyau har idina wannan shubuhat nan shi ke sa shi taliban ilimi suke magana saboda haka abubuwan Allah shi ne ya kaɗe ta da sani waɗannan maganganu shi sa wancan sun. Buhari bai ruwaito shi ba wanda Muslim ya ruwaito shi na iyaye manzo Allah Buhari bai ruwaito shi ba sam saboda akwai gardama a ciki da yawa domin wanda sun gina shi a sanadi sanadi suka gina sanadi akwai illoli a cikin sanadin amma hanyar da ya bi na shebani dai ilmi hadisi ne shi ga ya kubuta to amma ma'ana in ka shiga wannan ma'arakan kuma tashi hankali to su waye ahadu fatra sauraka wanda ya koma tafsir zinjiti zai gani zance na muna suna ce man ba ahadu fatra nan wannan hadisin ma bai matabbata ba sana abu ne mai girma da abin da ya shafi sahabai wa ba shugaban talikai dangi baki daya a ce ba ahadu fatra ciki ko da ki ba shi wanda manzalai zai same su da rai ba su musulunta ba su suke da laifi amma duk wanda suka mutu kafin manzo Allah to wai su malamai rajin kawai sun ce ahal fatra ne to wannan malamai sun yi bayana kansa wanda yake sai koma ya koma kan waɗannan abubuwa na fata kun gane sauwa to shi amru ya jiru usbatu huwa awwal man sayyiba sayyib to shine farko wanda yayi kaga hadisi na cikin buhari ya zaka yi da shi in ka zaka karanta shi sha ce kai yi laifi to wanda yake gan ahal fatran shi soki wannan hadisin ba gair ba dalili ba sanadi ba to amma ya zaka yi da wannan hadisin shi sha'ar manzala daban ne ko kana son abun ko baka sa abun an ce shi ya faɗa to kama bakinka to ya zaka soki abu eh? ko kana so ko baka so ta'abbudi ne ka da abin da ya fara wannan shine abin da yake jawo mana ta sa sai karbi littafi a nusa aje ta sa sai ka gani da jima nan kagin wannan abu kamar su imam sunkici da sauransu wanda suke so su nuna cewa ahal fatra shi waɗannan to ya zaka yi da wannan hadisi to hadisan nan in maka karanta ka yi shiru ko dai kai ka karanta su dan ka karanta su in ka in kar manzo Allah fara ai jima ne ko ta ina kana cikin sai dai ka yi shiru ka sallaka ka wuce wallahu a'lam amma ba a dama kai inkar abin da ya tabbata wajen manzala shi ma haɗari ne yin inkar abin da manzala ya faɗa inda rahama ne baka fi shi rahama ba to don za ka yi inkar ba masa saboda haka malamai can da suka bari suna bar hadisan yadda suke haka kafin ya ya yi sharha ya zai wuce yin da hadisan haka ne manyan malamai sun yi kuma mu wuce shi yadda yake domin shiga wani a cikin ajanna ko fita wani bai shafe mu ba shi da a mu so mu ne ma babu ita amma kuma ka guji wani abu ka inkari wani abu kuma shatta shi hankali ne domin zaka inkari abin da wanda ya fi ka rahama ya tabbata na shi ne alaikum salam ya yi sharhan musulun kana ji kana ji ta san me yayi kadiyab yanzu zan da kuma kushi hmm. ka san abin da ya kariya da kasan ko yaushe mutu shi shi ne farko da ya sharha na musulmi to a cikin sa duk inda yake zo suwa ya tawakufi balma ya goyi baya ya shi ya wuce zan fito maku da shi yanzu to waye kuma waɗannan abubuwan da nisance su dai amma mashirin yadda manyan malamai suke faɗa mu wannan hadisin wara'aitu amran ya juru kusba wa huwa awwal man sayyaba sawa'id lokacin da shi wannan yake yin wannan aikin ba annabi ba kowa lokacin shi fatra ne to malaman da suke cewa ba fatra to ya za su da wannan hadisi wanda kuma ta akwai fatra sun ce to amur kuma ya zo lokacin ba nubuwa don tsakanin manzala da annabi ibrahim in ba dan annabin Ismail ba ba wai nubuwan da aka yi a birnin Makka tsakanin su kuma zuwa wajen manzo Allah shekaru na aro aro a ce duk wadannan da suke wannan fatran a ce za sa su ta don sun a addinin Ibrahim to wai su dalilin su ce tun da ma suna da nubuwa kuma fin iman ba su iman su kamar ahli kitabin wannan lokacin kafin zuwa manzo Allah duk ahli kitabin da ya bar addini dan wuta ne saboda ne. Allah ya ce ahli kitabi ku zo in ku yi aikin kirki kuna da ladabi ashe can da suke rike addini ne ko da sun baddala shi kuna da lada guda biyu ya za a ba mutum ladan da yake tarkace addini tarkace na ma yadda ya rike to haka ake cewa wanda suka yi iman da annabi ibrahim musamman mutan makka suna da addini komai tarkace ne lokaci suna zuwa suna zuwa haji suna da dokokin da suke yi to she wani ne ya zo shi amur ya zo ya kama su gunki da ba sun gunki ba to waɗannan da suke wannan duk wanda ya fito cikin wannan abu tashi hankali ne to amma kuma suka ga yanguwar ka tugun fai shi dan makana mai bar wancan addini ya koma nabi addini na nasara da wannan lokacin kuma ba a yin da za a yi a cikin da wancan addini dai gasu dai abu ne dai Allahu alam na wannan amir hmm. ya zo zan ba fi zaman ta annabi bayan shi shi ya zo shi je ya tafi kasan sham shi so gunki lokaci gunki a kira shi yi shi zo ya kafa cikin kaba shi ne farko wanda ya kawo waɗannan gumaka sa'i ba waye waye shi ya kawo su ya baza su to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na gan shi cikin jahannam hanjinsa yana juyewa cikin wuta bai kawo da ya tara dai na'am a waya da wani gina ai ya kawo masu wani ko bayan zaman. ai duk suna cewa suna bota gunkin ne istakarbu illa Allah zurfa ba kawo da wani bane kara gishiri aka yi ta na nan ba ta haji suna haji amma kenya shi aka yi karkace sun abin eh to babu wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta rakiba alaihim ku wa anta ala kulli shay'in shahid to wannan aya na nufi manza wa yi Allah ya isa bin maryama a anta kurta bin nas a can wannan da ake cewa can ne yake tashin kiyama kenan annabi annan Musa annabi Isa yana kare kansa sun tashin kiyama kuma na annabi shi ya kare kansa bayan ta nan wani wadi kuwa kare kansa yace na ji wani mawakaci daga Hadeja ya ce a jannan ma su suna da abubuwan da sun yi in ba su yi laifin mu ba kasafin muna da shi na yi na yadda shi dai laifi ma suna da salatin da sun yi wala shi sun yi laifi in ba haka ba salatin zai cinye alherin eh to ku ji bahaushe yana da karin mangana ce ka tauna menene sakuwa don aya ji tsoron an kira annabawa na masu tambaya kai ina da ka je kuntu alaihim shahida Allah kai ka kuntu alaihim shahidi ni ina kasance shaida gare su isa da sako ina ga masu umarni ma tu fihim lokacin da ina tare da su falamma ni shine dalilin wanda suke cewa nan Musa ya mutu annabi isa ya mutu kuma kalmar da tawafaita in ka koma kin al'ayin abin nan sinkiti zai gaya maka tawafa bi ma'ana an dauke ka ko an wafa bacci da daukewa duk ina cikin kalmar falo ga arabiya shi sa can Allah ce ini mutawafi ka bai ce ni ne na kashe ka ba an hau da shi sama kunta anta raqib Allah kai ne kake san me suke yi kake murakaban su kai ka san me suke yi sauraka ni lokacin na na da rai ba wanda ya ce da ni Allah ne ko mahaifiyata wannan addini suka kiro bayana wa anta ala kulli shay'in shahid komai kafi ne sai ya Allah mu nan sai ya kwaci kansa da wannan dalilin yace ni lokacin da ina cikin su ba wanda ya madani Allah kuma lokacin da ka dauke ni ko ka kashe ni kuma kai ne murakaban su to ligingimun kan annabi sai mutu ko annabi mu sai na da rai annan ne tawaffaita ne annan ne suke da wannan dalilin cewa tawaffaita ne kaga wannan tawaffaita ne nunu hikaya tawaffaita ne ya maf'ul bihi ne tawaffa an bari shi akan mutuwa ke to shi ke cewa haddasana abu walid haddasana shu'ba akhbarna mugira ibn nu'man kala samitu sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma خطب رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله za ta tashe ku a cikin kaburinku zuwa ubangijinku ga sifofin da kuke ufatan uratan gurnan ufatan me kenan Eh? ba mai ba takalma wuratan fa rara inda da haka za a samu mutum wuta ba ba takalmi ba kafa yanzu mutum zai iya sa kaya ba takalmi to asna kafara kasan ma ba komai tuku sha zo gangan cikin ba komai wurin kuma duk abin da yake eh, kaciya ya dawo inda Allah ya ga ka kagan ba kyau wanda ba masa kaciyan gan shi sun ceti shece kama ba da ne awal mar awal halkin na iduhu na iduhu ko na iduhu wannan tun hatta ne ina ganin iktibas yayi a qur'anin ne ha yanzu to wa'adan alaina inna kunna fa'ilin ila aya yake ya ayyuhan nasu innakum mahshurun ila Allah za ta ashe ku zuwa wajen ubangiji amma ga sifofin da kuke inda yaro haka ke zuwa wajen cikin mahaifinsa zai zo ba takarmi ba tufa kuma ba yi masa kaciya ba sun makar shekin kama badana awwalan menene halki kuma yadda muka fara halki dan adam nu'idu zan madi shi kamar yadda inda aka haifi yaro haka zai zo wa'adan alaina yace alkauna gare mu inna kunna fa'ilina shi mu aikata haka mu Allah zanu ila akhir aya thumma qal ala wa inna awwal khalaiq duk farkon halitta baki daya yuksa yawmal qiyamah ibrahim wanda zai fara sa fara saka masa tun da za ta shi kowa haka amma wanda za a fara saka masa kaya annabi ibrahim ne ala wa innahu yuja'u bi rijalin min ummati kuma za a kawo wasu mutane a cikin al'ummata ina ba da kausara fa yu khadhu bihim zata shimal an zo an ka waye ne waye ki tambaya akan me menene menene mata yake

mun kusa gamawa ko yau da za yi a to shi ke nan sai da mu kara zargin shi yarda shi ana wuri da wasa ne muna class muna karatu shi wani talibi ce ustaz aka dakatar da karatu ustaz Mala ce na abu gan zuwa na san yin aure in ka gane munasaban ya kai shekara talatin da wani abu ba a auren ba shi da kudin yin auren dan kusa da muna ke abu abdalla shi na ki abu abdalla me yake damu da yace kai ku gode ba Allah ko yan afirka kana da auren ka ga bana shan giya bana shan kwaya bana komai kuma na cin daji kuma ga mota akwai jin tausayin mutum ba shi da aure ke shi abin da ya shi marfu baya fanci ma abin da muke cewa ya ce fa yi kasu bihin zata shimal sha doke su a kai su hanyar wuta fa kuhul shen ce ya rab kage manzala yana tambayi ubangiji ustaihadi ko ustaihadi ko ba haka naku zo ba sahib ma'anan tana sahabai na jin ne wanda sun haɗu da shi wajen haji yan kawai wanda suka yi ridda daga baya kaduba kalman arabiya akwai wanda suka hadda shi ne ko sun ji shi ne shi sa lokacin hajjatul wada shi da aka ba Allah shawarar haura kumi da shi yayi tawafi da shi yayi sa'i sa ko ne suka iman ba san shi ba sai su je ce gashi nan ba su taba zama da shi ba amma sharfin karga riga ka iman da shi ka gan shi ke sahabi ne to kuma baka mutu akan wannan ba ba sahabi ba ne kai da giban da yan shiya kenan wanda sun kwashe sun sahabi sun sa wuta yace kana sahabai na fa yukaru lahum innaka la tadri ma hadathu ba'da baka san me ya faru a bayan ka ba fa qul kama qal abdu salih shina nabi isa wa kuntu shahida na kasance ne mai shaidan lokacin da ina tare da su ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqib alaihim fa yukaru inna haula lam yazalu wanda shi na bakar ya yake su ala aka munzu faraktahum ya yake su bayan wa ya fara yaki mutane masu ridda shi na bakar to kuma shi ka zo ka ce shine mai ridda kada mutum na shi hankali ya isa abun an same shi kuma an yi riddan waɗanda suka yi ridda an dawo da shi wasu kuma an kashe su to shine ne wanda aka kashe su manzo Allah ya ce ai suna da sifan sahabi yake kai baka san ba bayan ka tafi ga abin da aka yi to dan shi yazo shi da yasa Abakar a ciki yasa Umar a ciki yasa aliya ciki yasa Usman a ciki to su waye suka yaki wannan masu riddan ma ya ka san mai riddan ma ba wadannan sun yake su ba ya ka ni? in ba labar wadannan suka baka yaushe ne kai dan shi zaka gane to wannan shine masu karanta littafi wanda sun karanta haya muslim ba sun ko ba jahilai da yan boko da ake nuna masu Eh, muta su suke karkato akara aya da hadisai duba wannan abu ina ina gumura a ciki ridda ne ba yi ba ne ko an ga don me ka zo ka saka da hatin mu'mina cikin ridda ka sa shi na bakara ridda ka sa sahabi a cikin ridda hmm, abun mamaki akwai wani yawa nan da da yana tare da mu karatu yanzu yana lagos ya zo na muka awa biyu ai sun yi riddan da ko sahabai sun yi riddan da ko na ci ka san me sahabai ka san me sahabai ai sun yi ridan da ko ki ai ni bashiya nake yi ba amma sun yi dan da ko ni bashiya ba ne ni bashiya nake yi ba amma an ce sun yi rida wani fadi na aka cusa masa to dan Allah kaddara waɗanda sun yi rida ko ba su yi rida wannan ne shiga ganin ku da wannan magana sun tafi Allah sai yana jiran su zai hukuncin su ni da kai ne shiga tsakanin waɗannan aikin in tabbatar da sun yi ridan ko ba su yi ba don wanda suka yake su su ne janna baka don me ka sa su a ciki Umar da mace ka yake su ma shi na gan sun kalmar la ilaha don gudu da nau'i ne wani zai bayar ba da zakka ba ne wani sun bar addini ma bai to wanda suka ce addini masu bari kaɗan ne to sahabi ba su bar wanda ya hana ba da zakka mu ba ba sana wanda ya bar addini ma mafi yawansu ba ridda ne bar zakka da wani rukuni shi na kai yake su amma kuma san san kafirci kaɗan ne na dawo da su wannan yaron kafin ya kai wannan matsayin ya zo nan yake cewa ai lagos halittun nan na jahilai ne jahilai shi dan shi yana so ya zuba maka shi bi kafin usul eh usul kana da wani bas da usul wani yana da usul wani bashi da usul sai ne usul ilimin kalam ya ba nisa babu kauli in tu'azzibhum fa innahum ibadak wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim bayan Allah kenan bayan nan Musa annabi sai fada wannan yake cewa ya Allah abin da suka yi dai bayan ka ne in tu'azzibhum in ka masa azaba fa innahum ka bayan ka ne ka cancanta kai ka hace su kai ka san kayan ka wa in taghfir lahum in kaya su masu fa ina ka antal azizul hakim kai ne mai waya kai ne ka aje komai daidai inda yake ban da tadakula a ciki hmm. wannan shi ne akwai wani baban muna yara shi duk sallan tarawun shi ya karanta wannan ayoyi wannan ayan ya saba da shi na ta yi in to azumi yana yana ta kuka mutum ban san me ake cewa ba bayan Allah haka suke su bar mashanin al'amar Allah saboda haka duk magabatan mu ko shehunin tarikan nan ko mi'izaran ka karka ka zo ka doki wani ka sa wuta karka ka ka sa wani a duk ko ma mai sayin ka duk mutum ya riga ya mutu baka da wani abin da zaka faɗa kan don ba ba ai ko ka ba sa wani wuta ko ka sa wani a ila iya ka duba aikin da kake kewa ce Allah ya fi masa kuma yi aikin da ya fi kasa shi kai ta wakufiya kuma ba tura wani sa wani azaba ko sa wani wuta mutum ya riga ya mutu ya tafi da kayansa la kai wa lami wanda zamu yi hukunci ba shiga ciki ba shi duka faɗa ayyuka inda aikin shi ne ya shiga ciki wani abu ne kuma daban mutum na bota gunki kana mangana gunki to wannan ya shafe shi ne kamar mai ahlari wanda ya yi alwala wanda ya sallah babu alwala ya shafe shi amma ka zo ka kama sunan mutum ka shiga da shi wuta ka fito da shi to wannan kai ka kiro ba jinin ka bane la nasin qur'ani wala hadisi sai da ya saka wannan ku gane wannan wannan wannan ba daidai bane abadan ma maka manzo Allah yace la tasubul amwat shi da mutum kana faɗa ne shi kuma yake sake nan ka ce ruwa ba ke mutum yayi ruwa ta ya zaka yi kanka to wani abu ne daban mazaji mutum ko ka kama sunan karara ba sunna manzo Allah bane ba addini ba amin yace haddathana yace حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا مغيرة بن عمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون وإن الناس يؤخذ بهم ذات الشمال ذات كمتا ذاك سوتا الشمال فأقول كما قال أبو صالح وكنت وكنت عليهم وكنت عليهم شهيد ده أنا ما دمت فيهم نا تعرف إلا قول عزيز الحكيم تو أنا وين تكتي أنا موسى أنا إيسا ya mutu sun ce ai manzo Allah ce ma tawaffaita ni to shi a ce da kai hikaya ta fili ne manzan Allah yana fari labari yanda annabi sai fara ne ce in dai annabi sa daukan shi aka yi dai ko ni kuma ka karbo raina dai ni ne shi baya nani baya bana nani wannan shine dalilin wannan ko wannan aya na hikaya ta fili ne bai na faɗa bani abin da shi abin da ya same shi shi ya samu annabi isa ba jiya an ya hada Isra'il da Kirista Isra'il sun doki annabi mama annabi Musa annabi Isa suka yi dodonsa suka zaba a cikin jarida kuma ya da kyau kai hankali ka yi sun a a'a amma annabin ka ka zaba eh kai hankula annabi ka yi sun fara sai suka yi annabi Isa kuma saboda kirsa suna da wani karama cewa ya taba tashi ya yi tafiya kan ruwa she isra'ila sun ce ba nabi ba ne kawai mutum ne mai cin abinci da yawa nauyi ne mai yaushe zai iya tashi wannan zagi na kafirci kara fasikan sun tura wafda zuwa isra'ila abin da kake fadan ne mu abun murida ne suka yi maganar mara kyau to amma kirsa munafikai ne suna tare da isra'il domin yakin da shi bush ya yi in neman shiga wajen addini na ikarfafa ba addini kista da yahudanci ne to ji hankali duniya sun tashi na a junansu mu ba ma lalai da wannan abu saura nabi mu aka taba domin manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce mu iman da annaba yana daga cikin shakka addinin mu wanda bai yi iman da annabi isa ba bai iman da nan Musa ba kajiri ne kwai iman da Allah da manzonsa sai ka ji mu ba bai kyau bane shi dai ka ce ya gara a gane Yahudawa kagin da ana sa hada kai ne shi ba Yahudi bai ma yarda da Annabi Isa ko wala manzo Allah kirista kuma sun zo sun ce ba su yarda ne na mama su yarda da nan Musa kuma Yahudawa suna ta koron ku wannan shi ne Allah ya fi mana eh eh amma a hankali dai kafa kafa kafa kafa ne martani yahudu kuma ya buga jaridar da ne martani zai an yi zanga-zanga da amma me suna nan suna ta jiya amma me za a yi ba yahudu yana jin tsoron kowa ne ba yahudu yana abin da obama ya fada ba ya ce ba a duk hanyar da za a kare isra'il za mu yi shi duk hanyar da za a kare isra'il za mu kare wannan shi ne ka'ida zamanin su ne amma wani bature france ya fara na ji an ne ya mutu ya taba zama ya kai shekara ɗari da wani yake ce yana sai ga isra'il su sai larabawa haihuwa suke musulmi haihuwa suke ce ku yahudu a cikin sai an linka su ya ce to cikin ayan kwakwan da zan zo su fi ku sai sun yake ku ya ce shi asalin ku ya ɓace shi kuna son zaman lafiya ku yi sulhu da su yanzu amma aya suna zuwa kuma Allah bai hace duniya dawama kan abu daya ba arne ne fara wannan amma shugabannin larabawa kuma suna so a bar ma Isra'il ma duk yadda za a yi a zaman lafiya a rungumin juna a aiki su a shashaye eh <laughs> ba sai Allah ba jana Allah daban ne ba zai yi ba jiya mutanen afganistan wani yanki daga afganistan sun yi mu baya usama ce yanzu za a yaki nan na lokaci ake tura masu sojoji suka fito suka yi mubaya sun ce da ba su yi mubaya ba yanzu sun yi mubaya sun hada kai za a gabda yaki ah, zancen mutum isa jinin Allah Allah shi ke kara jininsa ba yadda ka yi da Allah mutum yana tafiya a harbe shi yana zuwa yana harbe shi yana zuwa in ba Allah ba wa zai ke wannan abubuwa Allah ya samu dace to na ba ku tambaya miki biya kawai

eh duba ne ko a ba duba ba me ba ai eh, au da ka je da linkari kai to ai alqur'ani yake buɗewa wai ko ka yarda cewa alqur'ani na nuna wajen da abubuwan da suke alqur'ani yake buɗe sai da yau aya sai ce me ne yau aya ce ce ma ai abu kaza da kaza ya wuri kaza eh shine na ce abinda aka so kuma manzo Allah kenan ko inda yana ja aya yana ce abu kaza yana kaza lokacin da abun wuya manza na na aisha ta tinke ayoyin wa aka kuma ya taba gan abun ya taba abun ba a ba kai kara zo ka gaya masa ha kana ku tare shi abin da yake so ki fada ai ba tare ne ka gane yaudaran ka yake ka gane da gemu kan ka zo an jawo aya to an jawo aya to yanzu ja aya ce rakumin kai na ungogo shikenan nayi daidai kenan aya ne ce da ke nan gogo to me aya me ya birge ka nan ja aya ai na tambaya nan kai kamar goyi baya kake ce ai bai yi sai riba aya ya ja ka san ka kusa burma ka ga dai kai rige mu sifa mu sunna hmm? yi wannan ne rufe ido yake ma aya da ba kawo aya nuna gaibi ba cewa in an jawo aya ga abun kaza ba so nawa goya san manzalar sahabai sallallahu alaihi wasallam su ne haku akan ayoyi ba su jawo ba rufe ido ne kawai ba ma ma fara amma wannan ka ke kanka ka guje shirka a sayan gamsa da shi mana a yanzu ka yarda da wannan cewa ja aya sun gaibi a ba tambaya ba inda ka ga kan tambaya za ka ka ce ai na ce kun je duba ka ce ba duba ku je ai ke ja ai kare shi kake yi sai suka ka ga aya kan mara wani abu mana ba ka ta ce qur'ani ba ne oh oh ne ya sani wa shi sanin da ya sani shi annabi kenan ko ko musulmi ne o to yanzu inda ya ji aya sai san gaibi to ai abin da dama yake ban mamaki kuma na ga ana tafiya a ya riga ya dafa Allah ya kare ka a mu dai ka bar wannan akidan nan karka kan wannan akidan shirka ce yake yi ba wai jawo aya bai ne rufe ido ya ma oh, ko akwai halin suna suna zuwa gunda a kace mutane suna rububiya zuwa gunda wai me kake nufi da gaibi ne ma wani labari ke bayarwa ga yamu kamar me karka ka na dunkule a jama'a wanda ya gaji tashi na misali yi tafiya mm. na sa to ashe mushriki ne kai ma ana Allah kai tuba ba kai tuba wallahi kai tuba wallahi amma wanda ya raka shi na da sallah ko na arba'in gaba ka da sallah ko ka iman ko baka yi iman ba gashi kusa a turma ka da nike ce sai rin ka ce a a a yake ja ta ga riga an gama da kai ka raka shi kuma abin ya shafe ka ka gane dan girma da ka daina wannan sa'a na Allah ne abubuwan da yake wahade mu nan masu ciniki kana cinikin daga da da abubuwan da ake wani ya gaya mai na wajen wajen sai da hatsi na mai yi mutane baki daya mafi yau lamar rahimullah ciniki yanzu an rasa ya shina kan duba wani zai siyo hatsi aji shi ya tambaya kuma ku yan kananan masu dubu dari na dubu talatin zai tafi lagos shi ya tambaya shirka ce kwana arba'in ka ji ko baka iman da abun ba a jisun musulmi ya nuna cewa kwana arba'in baka da sallah Allah ya sai da ku bara ne ya ga ai ayan bai nuna cewa wannan shine gani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina cikin azab shi tashi sahabi yace ku je ku ga me suke ciki bai sani ba yace ku je ku ga me ya halin da suke ciki sahabai sun kasa daga baya ce zai fage ka wa aka ko aya kuma lokacin da aka je za a yi badar yawmal furkan manzala ya tura security da ya tura security nan shi ya hadu da wani tsoho shi da shi na bakar suka hadu da wani da cijo kafin wanda mutum tambayi manzala shi manzala ya tambayi shi akwai mutane kaza sun wuce ya ce sun wuce suna wuri kaza kaza kaza kaza ai manzala ya tura na a gane na suke lokacin wa aka sako masa aya ba shi ya ya gani amma ko wanda Allah yake sanar da shi kana tsaye ba shi da alaka da aya kaje lokacin da shi da gibir ya zo ga masa ko wata mace da aka rubuta masa wasiƙa sana wuri kaza wannan Allah ne ya sanar da shi wannan wuri har ko wani kafi na cikin wannan kace ya ga aya ya nuna abin da zai faru saboda haka mun mu je abin da yake da mu jama'a to shi annabi ne wa annabin kuma haka kai da shi ai an zo da in me hana mu ko sa mu yi bauta ma Allah ba mai nuna mana abin da zai faru tafiyan ka da rishin tafiyan ka ba na ba ka gani kai tuba kai nadama ka raka dan wanka kai dama, ne dan karamin kudin da kake neman shi ka asara ka shiga wuta da wannan kudin ma ka hankali na aho wannan shi eh wanda shi kansa kusa ya fahimci wannan abin ya ma gamsu ne kafin ma wani cewa ayoyin nan guda goma na a ƙarshen halin imran da ka ce mutum ya tashi manzon su suna ce ayoyi guda goma ba ba ba wani ba faɗa ba mun ci na nan goma ne amma fara sha ɗayan haka aka kara rubuce a rubuce da ala kuskure ne mun faɗa na eh in ka faranta inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari ayati shi aka fara ba ni fin kaza saboda kirga ne wasu tafsir wasu qur'ani wasu ba sa kirga wannan wasu suna mai da shi aya da ne aya akwai sabani atan kirga wannan ai ba wani bazance ba na ta maimaitawa na malam mafi yawa su masu irin wannan abu ai sukan suna da kullansu da ba amma ba za a zo ba inda su kare sun rinka sa Qur'ani eh don su ne eh ba a suna da kullansu da ba amma sai sun sa Qur'ani saboda mutane mm, sun sa Qur'an da wannan ba sai kusan raina hankalinsa sa ne eh to amma mutum mai hankali a doko Qur'ani Qur'an zai nuna maka tafiyan kai yana da kyau ko tafiya cikin Qur'ani haka aka fara abin da suke karanta ma ba shi ne bayani menene ne Manan duba ne mun taɓa zuwa ina muna yara to menene ko ko yanzu ne yayi tuba me dan haka ne malam kawai malam da ke Qur'ani ne idan ayat ta fara da rahama zan ce to akwai alheri in kuma ayat ya fara fitowa azaba ce ai wannan akwai gwamnonin da suke da shi ma gwamnonin arewa suna da shi amma abun ne kun abun ne takarda ne daga India tafsirin India ne suke cakuɗa shi da waɗannan akwai gwamnonin da suke da shi baya tafiyan baya shan waje ya duba na'am mana tambaya ta ne gaba ta kananan bashi wanda aka ci baya wani kashi masa goma wani biyar wani ɗari haka wani ma ya mutu ba san inda yake kana yara kake tafi da girman mutum to wani kamanta wani ma ya mutu ba san yara to a to me ka ci wancan ba suka na sharri ne ko kuwa wace yi ka ci bashi baka rubuta suna mu inda kuma Allah ya ce a rubuta to ya ganganci ya za yi da ganganci yanzu abin da zaka yi dai a kai kokari a ka ka sani wanda kana gan cewa ka tuna ka biya saboda tashin kiyama haɗe ne muna yara muna sai da karanzin a cikin duhu haka karanzin muke saya karanzin mu dauko karanzin ku ko mu shiga cikin roko muna ce karanzin mun ga sai akwai abin da muke aunawa to muna tare da wansu ciwon ne saura kaɗan haka ba zai cika kwarban ba kwandara shi tsohuwa ce tana yin masa kowane ranar juma'a daren juma'a da ranar litinin shi muka fita muka yi shawara cewa muna yara ciki irin shekara takwas ne tsohuwan kuma tana so mu mu a gun muke kuma karanzin nan ba zai cika ba kuma mun je dare yayi shi dan wanmu ya dauki zakar sai sa cikin kwarba ya cika shi da fitani ya karasa aka za ka auna ma tsohuwan tsohuwan a shi da lokacin da muka yi girma muka yi tunanin wannan abu sai muka je muka biya muka ninka mata fiye da kuɗin da ya fi so dari. muka tuna din ita ta mutu amma muka tuna mun ce wannan abu ko da kai ban balaga ba amma mun san sharri ne mu kuta kan wannan abu in kai kana sane ce wannan abu ka san wansu a cikin su ka biya wanda baka san su baka samu saraka ka ba saboda bashi na da haɗe ne bantanan siffan da kayan magana da akan ganganci da mafi yawan yan wa abin da suke kenan suna tuman bashi gona abu ne na san wansu sun girma mamalantaka ne sai je wannan karbo wannan je karbo wannan je karbo wannan yana daga cikin sunfa nifaka mutum da dai abinda Allah ya hana da manzonsa kai ka yi shi baka ji a jiki ma wanta fannin ma wasu yan wasu ke shi je karbo fike nan karbo nan fike wannan karbo fike wannan ne ne ka tuna ka bada saraka ka kuta da wannan ka gani wannan dan wanda muka yi wannan muka yi shawara bayan mun girma mun yi karfi muka gan cewa ita so fa tana kaunan mu kamar yaudaran da muka yi yau ka duba danginta ba mu isa mu gaya musu ba kuma zamu iya gaya musu mun ba saraka a je can a haɗu hmm. na'am salamu alaikum hmm. alam tambayar da nake so ne a yanzu ne akwai wani lokaci da aka zo a tabbata kungiya haka da aka sami wani mutum da sai ake zama kamar shi ne ma'aji to bayan lokaci ya tafi da kungiyar ta zama ta rushe rushe to amma shi ma'ajin akwai yan rago kuɗaɗe a gurin wanda aka harhaɗa bayan an gama amfani da su akwai waɗanda suka ɗan rage sai zaman to shugabannin ƙungiyar ma gaba ɗaya baya haɗuwa da su to amma shi ya san akwai rago kuɗi a eh shi bincika ya ji masu sun ba su yi sadaka da su ba da mai cinye amana ne ko ya ake alheri da shi ko ya ake alheri sun zai faɗa masu sun yarda marhaban ba su yarda ba to shi kenan shi biya su shi ake alheri zama nasa sauraka kai amfani da akwai wasu yan da suna gan kama cuta ko kasuwa suke maka akwai wanda yan kasuwa ne sha suke masu in ma abokinka ko mai gidanka ko aikin gwamnati ka ga arha ka sata shale yana da wani abu ce kiki sake kyale ka ta sata kana ta rikewa to amma zaka tara kuma ya za ka kare da shi in maka tara kudin ka samu gidajen ka samu motoci masu numfashi da nishin ma to amma kuma ka shi ka shiga wuta don cin haram ba karama aiki ba shi sa da gwamnonin da shugabannin yan siyasa suka sani abin da ake kira amana da yan boko masu aiki sun sa abin da yake su an ce da su ci amana ba su ce yan kasuwa wanda suke cin amana mutane in ga maka binciken da ake yi yanzu muka bincike ka yan kasuwa mu abinda ake ciki yanzu zaka ji mamaki mutum dai zai karbu kaya naira goma goma shi zai kira shi shi naira takwas takwas ma'ana ba shi da niyya ma biya ni kaina ina so jiya akwai mai kuɗin da aka kawo mu muna karatu a wajen Umar Allah ya ji kansa malamin abin nan kusa da Umar Fulata kusa da kabar manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya dauko shirki na kusa da a nan Kano ya zo da mun da shi ina sai ga mu ya ware da ni yace zai ba mu kuɗi din da muke bukata mu roki Allah musamman kusa da rauza nan a roko Allah wani na bin shi miliyan goma fiye da shekara 28 nan gaba ana bin shi miliyan goma mutum da yake bin shi manta da wannan kuɗi ya mutanen da suke da wannan tunanin shi da kake ga mutanen mu bankin da aka bude na bankin yan kasuwa sai ga da ahli suna izo ya rufe maka saboda kudi na gaban kamar yadda wannan bawa Allah ya sarha ma cewa aya yake kanta ya fahimta kina ba ba laifi yayi ba don ba Allah kada zo nan ba shi bi shi wata na shi mai koyi amma su ce tafi kadan kadan shi bai zama wannan mushrikin ko na ba ne musamman kudi shalibu daban ne mutum zai gin haram ga dan gadan ici kuma Allah ya kama ka Allah baya ja baya ya kama ka shine tashi hankali zai baka dukiya baka lafiya baka koma daga baya rayuwa kuma shi yasa maka bakin ciki kuma ƴaƴanka sai yakin ka da matanka kuma ka mutu ka shiga wuta wannan shi abin da ake ciki saraka mutum kafa kafa da abin da yake shiga bakinsa da abin da ke tarawa ka dan mai albarka shine mutum kuma ka dan mai alheri shine Allah ya samu dace to menene sanarwa o oh, ya kake masa ba wai mun tane ba ai na ga ana tambaye shike na malami tambaya zai ci biyar ya fita a bismillah malami eh. da kyau aka ce kaza kana shi to wannan mutum ya addu'a ta Allah ta ba za ta ji rayu shugaba ko kuma an ma ka ba su ji ba akan da yake a yi <laughs> ba wai rayuwa ha a shiwayi muke ba ba ruwan mu da cewa ka duba abin da Imam Malik yake cewa masalihi mursal yanzu kaga muna mun ce musu nan shi mun je mun dauki mota za mu wuce wajen da akwai dangya dangya a tsaye ke dan sanda yana tsaye shi ce wannan ya wuce wannan ya tsaya wannan ya wuce wannan ya wuce akwai shi cikin qur'ani ne ko hadisi manzo Allah ko suna magabata shi yanzu wanda dauki motar shi zan wuce baya cikin nassin qur'ani a ban dama wuce babu hadisi akai wannan cikin na mutum ya kula wannan sa da waɗannan inda ba tashe su ba wallahi asis na da abubuwan da ake kawo Allah ya sai inda mutum zai bafi sabilla ba doka suka saka nan gurin kuma kowane kasa da dokansa a bar wannan wurin domin a samu dama a wuce kuma a gyara wannan abu shi mutum ya zai gina kansa waya bashi wannan wurin lokacin da zai zai gina wannan waya bashi wanda ya bashi je sai karba amma wannan addu'an Allah ya sa ka je cikin kaba kana kira ba abin da zai cuce su karkashin kaba ma ba abin da zai shafe su saboda ni na biyo rijiyar lemu da na gan cici ka ce ban taba sunan cici ya kai wannan girman ba kai wani wurin ma an ce an samu kayan yaki a boye ashe yan bisha nan suke boyewa kuma titi ne mutane fa manzo Allah kuma ya faɗa haƙƙin titi ya faɗa haƙƙin hanya wanda mai taba hanya ya shiga hanya mutane ka kan da suke mana hanya ko subudi da yana katoshe ma mutane hanya yake shan ba gini an fito da shan ce wannan wuce musamman yanzu hal da ake ciki na motoci da wannan to amma abin da yake wahala kasan na akwai nifaka duk wanda yake da wani abu da hukuma ko yana son hukuma ko baya son su shi gina hukunci a kai wannan shine rigima ko bai mai da shi siyasa wadannan gwamnonin ka rushe gidan ba nasu bane wadannan filayen ba nasu bane ko an tsine su ko ba tsine su ba dokar suka sare masu masu masu kuskure amma mutum zai na tsine mutum ko a yaudare shi wata bangana a ka'ida musulunci ma bai yarda mutum toshe wannan hanyar ba domin shirin ka je yanzu yadda aka tsara waɗannan abubuwa gani to kai kafin ka gina wannan waye baka dama ko ban gidanka eh amma gidan gidanka eh an ware maka naka duk kofar gidan zuwa cikin duk naka ne kuma ma burawan da suke eh, Birtaniya a kan wannan man ana biyan haraji ma wanda ba su muke biya ba wanda suke ce suna da haƙƙi dan adam da abin da muka yi nan shiga titi ma shiga biya haraji a kansa ba an shara musulunci ya kai da hanyoyi yadda ake abun da yake wadi ma nan siyasan nan babu alheri a ciki duk wanda zai kai ka gan wani mutum shi ya faɗa nan ya ce wala gaban sa ake da wannan abu gan kayan ya a to amma abin da yake akwai da waɗannan da an wadatar da su da kasuwa an wadatar da su wurin yi to da ba su bukata ce wannan wurin ba e wannan kuma sharrin kuma mugun siyasa ke na mu baka ke afirka nan eh kowane unguwa kaga unguwan namu an ware mana wuri na kasuwa da masallaci duk an san da shi ba fa da ko na tafi ma an yi su eh shi ne abin da ake yi ba ba wai laifin su kade ba ne to na me na ma waya da ni ha to waya kuwa eh amma ban sani ba ko wani na da taliki ah ni ba ce laifi ba na eh eh, eh.

a me ya hana ka ci abinci sai wani irin al'umma ne zai zai kada kai ya hana shi ci abinci karshe shi sai da karshe sai kan lawa shi ka gode ma Allah tun Allah ya baka fiye da wannan towa na aha bala an yi ma ina ji wannan gida dubu da zuwa an yi ta gona wannan wurin da ne za a yi kasuwan shanu da kasuwanci dabbobi hmm. a yi abubuwa yanzu ya zama gidaje saboda hukumar ta yi an yi amfani amma wani ce shi dan yake su cewa tun da siyasa bai masa kyau ba shi ce wanda an hana al'umma kaza kaga yanzu garin na an hada kai da shugaban yan sanda yanzu cewa ba in dai an yan hizba sun kai mutum karuwa na aka kama aka kai yan hizba suka kai kar polisi su kama kuma giya kara kama yanzu Allah ake kuma wai suka hada kai da su ba abin da ake a Kano ke duban wannan abin da muke gani mu gwamnati bai shari'a ba muna ganin wani yaudara ne to jiya da ake kamawa da karuwan da aka yi wanda wajen karuwan nan ne wajen fashi ke da wajen ganye to wai sun haɗa kai da yan sanda abin da ake yi nan juman da ya wuce kusa kama yan hizba kan wannan jiya da ake kamawa an ce don mai ana an tsare mutane kuma babban mutum a nan Kano babba ne ya rubuta rubuta nan babban ya kai taro na da ake yi na shugaban kasa ya nuna takardar cewa ga in ta'adda a Kano su ne in hizba dan Kano kuma ya san me ake yi to in waɗannan ne mutum zai mai da siyasa shi na jini sa siyasa bun banza ne duk kowane irin mutum wajen alheri ka taimaki shi wajen shirka ka hana shi manzo Allah ke unsur ahaka zalimu mazluma ni muna mamaki ne yan wasu ke ba ka san mutum shi ke nan sai abin da yayi yi ba daidai ne